Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a yammacin yau Asabar 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ilar da Hamas. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Ukraine 'yan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ɗin ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Bayan kammala wani taron bita a Abuja da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya, ministan ilimin Najeriya ya bayyana tasirin taron a gare su. kanan labaran kenan idan shirin ya leƙa najeriya za ku ji cewa a yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben gwamnoni a jihohin imo kogi da bayelsa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron kasar ya ba da tabbacin samar da tsaro a yayin gudanar da zaɓuɓɓukan a jamhuriyar kamaru kuwa cikin wasu almomi ne ya ɗoruruwa sakamakon haɗarin da ke tattare da gine-ginen da suke zaune a ciki sai a kasance da mu a cikin shirin domin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu baba yakubu makeri inda a yau shirin zai dora kan tattaunawa da alhaji usman shehu shatiman sarkin zangon kumasi kuma shugaban yan adaidaita na kumasin kasar ghana dangane da batun hana yan adaidaitan neman abincin su a cibiyar kasuwancin birnin amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen larabawa da suka hada da Saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa Masar da kuma Kata da kuma babban sakataren hukumar zartarwa Falasɗinu. Jami'an sun yi ta tattaunawa a kan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar Blinken ya kuma gana da Prime Ministan kasar Lebanon Najib Mikati. Gabanin ziyarar ta Blinken, ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Gaza, inda ya ce Isra'ila na aikata laifuffukan yaƙi ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da rufe yankin. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je birnin Kiev. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne 'yan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Ukraine ta nemi zama mambar kungiyar EU 'yan kwanaki bayan da Rasha ta fara mamayar kasar a watan Fabrairun shekarar da ta gabata. tsarin zama mambar kungiyar eu yakan ɗauki shekaru amma ukraine ta ɗauki batun da mahimmanci a yayin da take yaƙi da mamayar rasha kuma tana son shiga kungiyar ba da daɗewa ba a ranar laraba ake sa ran kungiyar eu za ta sanar da ko ukraine za ta iya fara tattaunawa da kungiyar wacce za a fara a watan disamba ko a'a to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Inda wakilinmu da ke can Hassan Maina Kaina ya shaida mana alwashin da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya CG Musa ya sha na tabbatar da samar da tsaro a jihohi da za a gudanar da zaben gwamna da suka hada da jihohin Kogi, Imo da Bayelsa kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, wanda ya ziyarci jihohi ukun da za a gudanar da zabuka a makon gobe idan Allah ya kai mu ya ce sojojin Najeriya za su mara wa sauran jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro yayin waɗannan zabuka. kakakin ne da kwatar tsaron najeriya brigadier general tukur gusau ya mun karin bayani babban hafsan tsaro na ƙasa jiran christopher Gwabi musa ya kai ziyara jihohin bayelsa imo da kuma kogi domin ganin shirye-shiryen da aka yi domin kammala zaɓuɓɓuka na gwamna wanda za a yi nan da 'yan kwanaki kaɗan a wannan jihohi so ya je ne domin ya ƙara jaddada ma jami'anmu na tsaro waɗanda su za su tabbatar cewa an yi aiki a wannan jihohi ya je karfafa musu gwiwa kuma ya ja musu kunne cewa dole ne wajibi ne a gare su su tabbatar cewa a cikin waɗannan jihohi guda uku an yi zaɓe an ba mutane halin fitowa a cikin tsanaki su je su yi zaɓe su zaɓe abin da suke so kuma ya gana da gwamnonin waɗannan jihohin inda ya roƙe su da su tabbatar cewa su ma sun ba jami'an tsaro haɗin kai domin a tabbatar an yi zaɓe mai inganci adalci a cikin waɗannan jihohi sannan kuma ya gana da shugabannin hukumomi na tsaro na waɗannan jihohin wato paramilitary inda ya tabbatar musu cewa zai ba su haɗin kai yadda ya kamata domin a tabbatar cewa an yi zaɓe kamar yadda tsarin mulki na ƙasar nan ya tanadar ya kuma ya kira ga jama'a idan sun ga abin da bai dace ba to su yi ƙoƙari su kawo rahoto so da a tabbatar cewa an samu tsaro mai inganci a cikin wannan jihohi kamar da ya kamata. Mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar MS ya ce wannan mataki na babban hafsan ya zo daidai lokacin da ya dace. a zaɓuɓɓuka wanda za a yi a kogi imo da kuma bayelsa da ya kaga dukan wa'annan jihohi guda uku ana kiransu a turance flash points wato inda idan ba an tashi an yi taka tsantsan ba abubuwa za su iya taɓarɓarewa sabida irin wa'annan mutane wanda yan suka tashi neman mulki za su iya yin komi ma don a samu wannan mulki turanci wai ana cewa wai the end justify the means irin wa'annan mutane sun yawa a bayelsa kogi da Imo kuma wannan zaɓe sun ɗauke shi da muhimmanci sosai to irin wannan operation kamar na zaɓe abu ne wanda 'yan Najeriya ma sun yarda cewa 'yan sanda ba za su iya yi da kansu ba dole sai an zo an mara musu. Eh, Dr. MS ya ce ya ji daɗin gargaɗin da babban hafsan ya yi wa jami'an tsaron Najeriya. Wannan karo na ya murna sosai yadda na ji shi CDS yana cewa akwai code marshal duk wani soja wanda ya sa hannu cikin wannan aiki na zaɓe don ya taimaka ma wani fati kaga irin wannan maganganu za su su sa su masu jojin sai taka tsantsan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan muna sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A jiya Juma'a ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala wani babban taron bita da sanin makamar aiki na kwanaki hudu a fadar gwamnatin da ke Abuja babban birnin kasar. Bayan fitowa taron wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan ilimin Najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu wanda ya bayyana masa tasirin da wannan taron zai yi a gudanar da ayyukansu. An ga mana dabarorin da za a yi na kare cin hanci da rashawa da kuma sakamakon wanda ya aikatar da waɗannan abubuwan na cin hanci da rashawa saboda shugabannin hukumar da ke kula da cin hanci da rashawa sun zo sun gabatar da kasida a cikin wannan taro haka kuma hukumar da ke kula da saye da saisuwa ta sha'anin gwamnati wato biro of public procurement su ma sun zo sun gabatar da ka'idodi da ake bi wajen aiwatar da aikin da ake ba a na kwangila wanda yake da kuma hanyoyin da ake iya saba musu da kuma sakamakon da za a iske idan aka saba musu so wannan zama ne da yake kowa ya yi na'am kuma ya yi karu cikakke akan zaman da aka yi amma a zahiri bayanan da shugaba tinubu ya yi muku lokacin da yake buɗe taron nan ya nuna cewa lalle wanda bai yi eh, hazama wurin aiki ba zai gaba daidai ba wannan eh, zai tasiri a wannan hidima ko wannan aiki da za a yi na cika alkawuran da ya yi wa 'yan najeriya zai canza rayuwarsu wato ba wajen gudu ba kawai yanzu nan da muka rufe ya sake maimaita wannan jawabi ne kuma ya nuna cewa mu sani mu 'yan najeriya ne kuma muna da alkawarin da muka ɗauka ma najeriya don haka kuma ba zai sakaci ba ya kyale mutane su yi yadda suke so kuma duk wanda ya kasa yi ya aiwatar da abin da aka bashi ya aiwatar to ya tabbatar da cewa ba zai kyale shi ba wannan ya yi tasiri ga zuciyar dukkan wani minista da ya halarci wannan taro din domin mun san da cewa akwai wani skeli da aka azama ga kan shi wanda ke kuma ana bin daki daki ya ba ita shugaban kula da sha'anin eh, ta yadda aikin gwamnati eh, a hukumance daman cewa a fitar da wasu tsari da za a rika bin minista diddigi ana rubuta abubuwa da suka aiwatar domin a zo daga baya a yi amfani da waɗannan abubuwan da suka aiwatar a ga sun cancanci a kyale su ko kuma a canza su. To ka taba zama dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma kenan kana cikin gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Akwai abin da kake gani ko fatar zai bambanta tsakanin da Buhari gudanar mulki da rawar da ministoci suka taka da abin da shugaba Tinubu zai yi shi kuma a yanzu? to kaga wancan lokacin ne yana da majalisa yanzu kuma yana eh, dokoki yanzu kuma yana cikin majalisar zartarsuwa so abu ne da ke abin nan za mu gaje cewa ga abin da yake gudana yanzu shine shugaban kasa da ya fito hili ya nuna ma ministoci bukatocinsa ga kan bukatocin 'yan najeriya da yake son cewa aiki tare aka an cimma nasarori da kuma abin da yake iya biyowa baya idan har aka samu ka kaga wannan ne ya nuna kenan tun farko an ayyana ma mutane abin da ake son su gane da kuma yadda za a bi su a tabbatar cewa sun aiwatar da shi kuma ya samu waɗanda yake ya ba su dama akan cewa su ne za su bibiyan abubuwan da minister ke yi kaga a wancan lokacin da yake na cikin gwamnati ba ni da tabbacin cewa akwai irin wannan tsari da ya fito da shi yanzu nan ko babu shi. To madalla a gaida Maryam dola da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru. guguwar ruwa da girgizar ƙasa tare da zabtarewar ƙasa na nufin cewa a yau gine-gine a wurare da ke da haɗari ba kawai haɗarin yake kunshe da shi ba amma har da wani nau'in bala'i injiniyoyi birane da sauransu sun damu sosai dalilan dai da suke jawo waɗannan abubuwa da suke faruwa ha ake ganin cewa wuraren sun zama wurare ne wato masu haɗari su ne a imma sakamakon girgizan ƙasa yana da hatsarin gaske zama a wurin ya zamanto yana da hatsarin gaske imma kuma wato zaftarowan ƙasa ne da ya faru ya zamanto ba za a iya gini ba daga bisani bayan an ɗibi wato shekaru shi mutane su da suna gini su manta ma da ainihin abin da ya faru a baya to wannan shine abin da ya sa haɗarurruka suke faruwa bayan duk da waɗannan labarai da ake ji kullum a kafofin watsa labaru abin baya canjawa akasin haka ne ke faruwa ko menene ya jawo wannan halayyan malam salim mai kayan miya ya ce wallahi wannan abin ba shekaran yanzu ba muna ji ana magana to mu kuma mun ga dutsen nan tun da yake bai taba waduwa ba to shi ne da kake kallo in masana sun faɗi abu dole mutane su yadda haka ne allah hakika muna cikin matsalar rayuwa kamar ni haya nake a cikin gari to yau da gobe yau da gobe ga iyali na gagganda na gagganda na san abin da zan samu na je ne gini a ƙarƙashin dutsen nan da kake kallo to sun faɗa shekara da shekaru suka ce filin da hatsari filin da hatsari to yanzu an wayi gari sai dutse ya kamfato ya zo ya rusa ɗaki ya kashe mutane ni ban san ya za mu yi ba mu kuma shi ba ƙarfi yanzu an zo an ce za a tashe mu a nan ganuwa kashiyar dutse da kuma koren yanki ana ganin su ne a matsayin wani wuri wanda ya kamata ya kuma dace da gina gidaje kasancewan ganuwar na faɗaɗa ko da yaushe ya kuma ba da ƙarin sarari domin haɓaka gine-gine, jahilci a fannin gine-gine da kuma tauye ƙa'idodi da ake amfani da su na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ɗaukakin iyali suka tsinci kansu cikin baraguzan gini da ke ngaundare. Haka zalika a Yahunde, yara goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu a lokacin da suke bikin ɓacewar abokai da 'yan uwansu da suka halaka a wuri guda sakamakon zabtarewar ƙasa. Me ya kamata hukuma ta yi domin magance wannan yanayi da ke ci gaba da jefa iyali cikin makoki muniru muhammadu kansala ya kara da cewa a matsayi na kansila kamar mutane da suka yi gine-gine a wajen da yake da hatsari da gaske muna sanatar musu dai akan cewa wata rana za a tashe su duk da aka yi dai gwamnati kam idan ta shirya za ta tashe su wa'inda ba su yi kuma muna jan hankali su akan kada su yi barazana ta tsaya cik a garuruwan kamaru inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da haifar da ambaliya da ya sa gidaje marasa kyau ke ci gaba da rugujewa kamar gidan kati da kuma yankunan green zone waɗanda ƙaruwar al'umma ya sa aka mamaye bisa la'akari da dukkan ne ya sa ƙasar kamaru ta yanke shawarar kafa cibiyar kula da bala'o'i ta bukaci shugabannin ƙananan hukumomi su taka rawar gani kamar dai duk sauran masu ruwa da tsaki game da wannan muhimmin al'amari. Profesa Ngali Muhammadu masanin yanayi yana mai cewa. Yau a ce maka wuri ne muna kiran shi wuri mai hatsari. gwamnati ma ta san wurin na da hatsari in ana so a yi gini shi an gara wurin in ƙasa ne an cika ba akwai ƙasashe suke zuba yashi a cikin rafi don su yi gini kuma na gani kamar yanzu singapore sun yi wannan na gani da idona suka gina itaji har bakin rafi kuma ruwa suka matsar da cike wurin to ya amma mutum ba wani abin nan fasaha ba wani ilimi ba wani injiniya da zai zo ya masa aiki ya ce ya zo ya kama fili ko kuma ya samu fili gindin dan dutse ya zo ya yi gini wani hatsari ne gini tsauni da ruwa ko ba dade ko ba jima zai kawo illa domin ruwa zai dawo tsauni zai yanke wannan dole shi an karance shi su injinoni za su karance su su gani hal ya kamanta mutane su rayuwa nan ko bai kamanta ba wayar da kan jama'a game da hatsarin gini a wurare da ba su dace ba ya zama dole bai dace mutane su rinka gini a kan hanyar da wato ruwan da yake kwararowa daga tsauni yake bi ba domin duban cewa in ya zo zai wato ainihin tarwatsa duk abin da ya samu a kan hanyar kuma ya shige abinsa. A ra'ayin kungiyar masu aiki masu zaman kansu, kamfanoni dubu goma ne suka yi rijista, kuma injiniyoyi da yawa ke fitowa makaranta kowace shekara, amma ba amfani da su. An fi son takwarorinsu masu fitowa daga Aziya ko kuma kasashen yamma. Muhammadu Rabiu ba muryar Amurka daga nan ga wandere cibiyar adamawan kamaru an gaida muhammadu rabiu da wannan rahoto masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba da fatan za a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ko makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin yau shirin adawa lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Usman Shehu Shatiman sarkin zangon Kumasi kuma sarkin 'yan adaidaita akan umarnin hana masu sana'ar tukin adaidaita shiga cibiyar kasuwancin birnin Kumasi lamarin da ke kawo cikas ga sana'ar wanda kuma ka iya jefa matasa a cikin zaman kashe wando. a yau za mu tashi ne daga inda alhaji usman shatima yake bayani akan irin gargadi da suke wa matasa masu tukin a kan akan tukin ganganci a takaice mun tara 'yan adaidaita muka gaya musu ga abin da muke ji hatsuran gada ke faruwa za a hana mu aiki in ba bar tukin ganganci ba aiki an hana mu yi musu eh, wa'aye gargaɗin ga ya kai so nawa nawa masallacin jima'a kuma gaskiya wai mai fasinjan da su ciki a ido ba mudu ba ne amma ya san kima ka zo za ka shiga adeta ka rubi mutum gashi nan yar matsayi ga gashin kanshi shigan shi ma ba kyau kai ka ka shiga to matan da kansu sun fi son wannan mutum wai ya fi sauri su ga mutum wani yar matsayi da shi haka su shiga a daidaita tukin kaga tukin da yake kai da kake tsaye ranka ya ɓaci gudu yake da mutane shi kan shi ma bai sai yana da rai ba shi ya ji ciwo wallahi don ya yi abubuwan da ba su da daɗi don shi yana tayya da mutum ne anyhow ko duba yake ba mutane ya kwaso ba ko ya mun dai tara su masallaci so nawa nawa muka ce in aikin ga ya bata ku ne don kuna kaza kuna kaza kuna duk mun gaya musu na san dai kuna ladabtar da su don saboda da ka yi magana cewa ma kuna kai wasu gida na 'yan sanda eh, ban sani ba batun kananan yaran kuma fa ka san yaro dai abin da ya kamata a mai da hankali a kai wajen tarbiyyar yaro shine ya kasance yana zuwa makaranta amma ku za a ga yara waɗanda ba su kai shekara goma sha takwas da haikuwa ba suna jan adaidaita sauku a daidai sauransu ban sani ba akwai matakai da kuke ɗauka domin ganin waɗannan yara ko da ma sun ja a daidaitan ya kasance sun isa makaranta bayan sun dawo daga makaranta shi su share ka cikin wannan harka. Haka ne, wallahi Alhaji Hanza wannan laifin da na iyaye ne. Duk wanda ya ba yaro a daidaita ba son ɗan yake yi ba, ka ne ya lalace ne. kana ba yaro a daidaita je nemi dan aboki ya sa shi gefe shi zai gwada mai shan tiramo in ka sha wan ka kaza kai kaza shi kenan shi ya shiga sha kuma ya shiga sha ba shi da makaranta ya kare don shi wannan zargin na wurin iyayen yake mu dai mun tira mu hana yara mun kakkama yara mun kakkai police station an shi mato an kira masu mato an basu an basu wani to ya kai lokacin da an kai yaro ma garewa da an sako shi ya ganka shi rika mata kuma shi ya ɗibe kafa kan siya yana maka wani iye iye to mun ga dai abin ya fi karfin mu tunda hukuma na ciki suna da lasis sai muka kyale su to kaji amma mun yi abin da za mu yi duk mun yi Allah ma ya ga abin da muka yi to kaji wannan shi ne. Turin gare da matsayinka na sarki na san kai ne gaba ɗaya mai jan akalar tafiyan eh, yan adidi ta sauhu a nan jihar ashanti adadin mutane sun kai dubu ashirin bisa bayanai eh, da aka fitar a baya bayan nan eh, sannan ko kuma maga kujerun yan adidi ta da saura wasu mambobi da suke jan akalar tafiyan wannan wato kungiya ga baki daya shin na san akwai wata hukuma mai suna national road safety authority wato hukuma eh, da ke tabbatar da cewa ba fuskanci wato hatsura ko kuwa take kiyaye hatsura akan hanyoyi na tituna ba akwai wani yunkuri da kai na hada kai da su domin ganin eh, an samu ko da eh, wasu lokuta ana zuwa ana wayar da ku kan abubuwan da ya kamata a ce kun aiwatar domin kiyaye hatsura akan hanyoyin tituna wato sun zauna da mu ya kai kashi uku ma har cikin abin da suke muna samina zan ce koya ne ma da suke muna sun ƙara muna wani abu guda ma wayan ka kunna trafigata za ka kwana dama ko hagu wai ka cire hannu kuma ka nuna za ka shiga nan za ka shiga nan kaga amma a cikin abin aida ba shi to me yasa suka ƙara suna ganin kaman ba yin haka nan na ko da me shi hankalin shi bai lura da trafigata bai gano na motsawa ne kaga wani abin da suka ma kara muna kenan wanda ke gwada cewa kamar mun zazzauna da su ya kai kashe uku masallacin nan suke zuwa su muna abin ga mu su mu zauna su yi muna su waye muna kai su koya muna yadda ake tuki a kan titi da yadda za ka ɗo, inda za ka ɗo, inda bai kamata ka tsaya ba dan dai duk dai sun muna duk abin da ya kamata sun gaya mana insha Allah ba su da laifi. ma da labarin mu dakatar da wannan tattaunawar a nan idan Allah kai mu a sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Alhaji Usman Shehu, shatiman sarkin zango Kumasi kuma sarkin masu tukin adaidaita a birnin Kumasi da wakilin mu Hamza da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mu da sautin shirin. Baba ya Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla masu tsaro da fata an dawo lafiya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. saƙon farko a yau naka ne baban gida buba fajewa kace salam VOA Hausa ina kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da su yi wa Allah su kawo ƙarshen matsalar hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. matuƙar suna son ƙasa ta zauna lafiya domin wallahi wannan matsala na daga cikin dalilin da ya sa wasu mutane suke shiga cikin harkokin ta da zaune tsaye da ma harkokin ta'addanci saboda rashin abin yi da rashin makama ya kamata shugabanni ku dubi nauyi da kuma hakkin jama'a da ke kanku. sai sabon haɗin gwiwa na abubakar an kurin lakwaja da bala na yashin lakwaja sai abdullatif tanko na yashin lakwaja jihar kogi a najeriya kuka ce salam murya amurka muna kira ga hukumar zaɓe ta jihar kogi da ta tabbatar ta shirya mana tsaftataccen zaɓe a zaben gwamnan jihar kogin da ke tafe da magance duk wata matsala da ka iya janyo rudani musamman wajen amfani da na'urar bayyana sakamakon zaɓe da ma sauran kayayyakin zaɓe baki ɗaya ganin yadda korafe-korafen zaɓukan baya sun fi ta'allaka ne akan rashin ingancin na'urar bayyana sakamakon zaɓe wanda hakan ke jefa shakku cikin zukatan masu jefa ƙuri'a su rika zargin hukumar zaben da kitsa wani rashin gaskiya domin baiwa wata jam'iyya fifiko a sakamako sai saƙo wani haɗin gura da ya fito daga malam usaini dangote karasuwa da baba gana alhaji nuciya wace kan sai ado salati goma ga annabi rijal inda kuka ce salam voa hausa muna jajantawa al'ummar wani ƙauye da ke karamar hukumar gedam ta jihar yobe wanda 'yan boko haram suka yi musu daren mikiya a farkon makon nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan ashirin da biyar da fatan allah ya ji kansu da gafara ya ba waɗanda suka ji kata kuma lafiya sannan muna addu'a allah ya kare afuwar hakan ya mana maganin wannan masifa Sako na gaba naku ne haddabi mai kwamfuta mai yama da Adamu A. Hamza Daura sai Kwamrar Ilyas Yakubu Digawa da Sanusi Madattai da magaran A ƙarshe da Isa Jikan mai saje toro kuka ce salam sashen Hausa na murya Amurka. Muna ƙara yin kira ga shugabannin duniya da su gaggauta yin dukkan mai yiwuwa na ganin an dakatar da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza. da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a Gaza da duniya baki ɗaya amin. sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu dama karantawa a yau da ya fito daga shehu adamu rijau ka ce salam murya amurka wai anya shugabannin najeriya suna tana cewa akwai mutuwa kuwa domin idan ba haka ba a bai kamata a ce an bujiro da wani batun saiwa shugaba tinubu wani jirgin alfarma na ruwa ba na kudade masu dimbin yawa da ma batun sayan ma 'yan majalisun tarayya motoci a yayin da talakawan najeriya ke kwana da yunwa suke fama da kuncin rayuwa tabbas lahira akwai aiki to allah ya datar da mu masu sauraro abin da ya sauka kenan na sakonnin da kuka aiko mana sai a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji ku. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice ga kuma Maryam ta shigo. To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ilar da Hamas. a amman blinken ya gana da jami'an kasar jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen larabawa da suka hada da saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa masar da qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Falasɗinu jami'an sun yi ta tattaunawa kan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin a gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da hamas a yau asabar blinken ya kuma gana da prime ministan kasar lebanon najib mikati gabanin ziyarar ta blinken ministan harkokin wajen jordan ayman safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a gaza inda ya ce isra'ila na aikata laifafakan yaƙi ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da rufa yankin shugabar kungiyar tarayyar turai ursula von der ta je birnin kiev ziyarar shugabar ta yau asabar na zuwa ne 'yan kwanaki kafin tarayyar turai ta sanar da ci gaban da ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar ukraine ta nemi zama mambar kungiyar eu 'yan kwanaki bayan da rasha ta fara mamayar kasar a watan fabrairun shekarar da ta gabata tsarin zama mambar kungiyar eu yakan ɗauki shekaru amma ukraine ta ɗauki batun da mahimmanci a yayin da take yaƙi da mamayar rasha kuma tana son shiga kungiyar ba da daɗewa ba a ranar laraba ake sa ran kungiyar eu za ta sanar da ko ukraine za ta iya fara tattaunawa da kungiyar wacce za a fara a watan disamba ko a'a. A jiya Juma'a ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala wani babban taron bita da sanin makamar aiki na kwanaki hudu a fadar gwamnati da ke Abuja babban birnin tarayyar kasar. A yau Asabar rundunar sojan Pakistan ta ce wani hari da sanyin safiya da wasu 'yan bindiga suka kai akan wani sansanin horar da sojojin sama a tsakiyar birnin Miyanwali ya lalata jiragen sama guda uku. kwana ɗaya bayan da wasu hare-hare da aka kai a wasu wurare daban-daban a ƙasar suka yi sanadin kisan mutane 22 galibinsu sojoji. Wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce jami'an tsaro sun kashe uku daga cikin maharan kafin su shiga sansanin suka kuma kashe wasu shida a fafatawar da ta biyu baya. To masu sauraron mu baki daya a nan zamu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta ta gabatar da shirin sai Julie Lazarus Creation da ta ba da umarni da ma injiniya mata yanzu sai da sai ni Hawwa Sharif ke muku fatan alheri sai an ku. Wannan tashar biyu